هم بداية المجتهد نعم to ya yi kyau na'am o a rana ta zama ta kamar tafsiri tana da rana guda babu laifi ta sai a sa siyar ko za mu tafi daga shafi na arba'in da bakwai shafi na arba'in da bakwai kun bude kun gani bismillahir rahmanir rahim malik kafin mu yace to taban muna cikin bayani ko fasle ko babin abin nan al-musharaka ko ko al shariki yawwa wa akhiran daga karshe dai nulahidu muna fahimta anna al musharaka cewa kullin mu'amala ta musharaka huwa abdun tamwiliyun kulli ne na kasuwanci tamwiliyun na harkar samar da mal tamwili kawo kuɗi ta hanyar kawo kuɗi tara kuɗi an fahimta abin da ake kira da ingilishi financing financing ta yusa'idu da yake taimakawa ala tawfiril mawaridil lazima da yake taimakawa akan samar da abubuwan da yake wajibi a samar da su domin kasuwanci ya yi kyau da kawo riba da intaji sinatin domin samar da wani kaya da za a yi au khidmatin ko kuma wata hidima da za a yi domin a samu kuɗi ko samar da kaya a yi motoci a sayar ko eh, a yi gidaje a sayar ko a yi kekuna a sayar ko a yi babura a sayar ko a yi kujeru a sayar hmm? ba a kiransa in kaji suna au khidmatin kun ko dako da kayayyakin mota za su yi a yi dakon katako a yi dakon dawa a biya ko mashin ya yi dakon mutane ko ya yi dakon kaya a tara kudin daga baya a sayar a raba hmm? wannan shine khidma aure ta sai ni kafa'ati intajiya ko kuma saboda kyautata intajin su ma'ana mashina da za a saya domin a samu damar kera motoci masu kyau ko a samu damar mashina za a saya domin a samu damar kera kujeru masu kyau domin a sayar ko gadaje masu kyau ko gidaje masu kyau wazi sun matu ba wa hazi sila'u daga nan kuma sai a sai da waɗannan kayayyaki a wani khidmatu ko kowai na khidmomi allati zuwa sharika wanda kamfanin masu tarayyar nan za ta take yi ba da zalika bayan wannan sai da su falmusharakatu nafsuha ita musharakar ita kanta zatin ta la tuwallidu wato ba ta kawo wata kima ba ta haifar da wata riba ita kanta ko aw tuwallidu qimatan mudafatan ko ko tana haifar da wata kima wacce take idafiyya ta kare kawai to amma dai tana samar da abubuwa waɗanda su ne za su kawo kuɗaɗen. wa zalika khilafan litamwil bil bay wannan kaga sabanin kasuwanci da za a yi ta hanyar abin da ake kira al-bai'ul ajil kuna sanar da al-bai'ul ajil aw bai'us salam ko ko ta hanyar abin da ake kira bai'us salam kuna sanar da bai'us salam ai bai'ul istisna kuna sanar da bai'ul istisna تو me ba wani مال امين amin eh Mm. أحسنت وأنا على الاستثناء باو الاستثناء شيني na san ka kai mai kera motoci ne ko ko kai mai kujeru ne mai kujeru ko mai gada ne ce hmm? ta yanzu ka mini gada gado gado ko ne na miliyon goma wani kiransa istisna yana halatta ko in baka kuɗin kai tsaye yadda muka ittifaki ko kuma zan baka kashi-kashi in ka yi gado kaza zan baka percentage kaza ya kiransa taxi ko kuma sai ka gama aikin zan biya ka duk da aka ittifaki babu wani yaji wa kira sa menene bai'u al-istisna me bai'u salam kuma na'am bai'u salam Thank mhm. you. ba laifi akwai wanda zai ƙara fidda noma da abin sosai na muhammad Thank you. to ba damuwa ya yi. shi ba usalam dai shine cinikin da za a sai wani abu da ba a yi shi ba amma kuma dole ne a ba da kuɗin a yanzu an fahimta babu kayan amma za a ba da kuɗin duka hannu da hannu daga baya za a sai a kawo kayan wanda ya sayar dama ba da komai dai ba kayan za a kaddara dama babu kayan da kudin da zai amfani ya je ya sayo kayan ko noma zai yi ko ma motoci domin salaf ba dole ba ne sai a kan abin da ya shafi noma abin da ya kira ba da kanta shi riban wannan noman shi eh, wannan ciniki shi ne akwai fa'ida ga mai saya ɗin domin yawanci zai saya da arha an gane shi kuma mai sayarwa inda yake samun riba yana nan tantirinsa ne baya da kokowa amma yanzu gashi za a mallaka masa wajen biliyon ɗaya ko kaza kaza kaga ya ɗan samu arziki zai ɗan buge-bugensa in an abin da yanzu eh, wane ina son motoci kaza ɗari kaga biliyoyi za a ci amma dai ba da motar sai dai yana da kamfanin ƙera motoci ta yi ma shi ba kera yake da shi ba amma yana da wasu customers zai tafi can japan da kansa ko ya tafi china ko inda ko korea ta kudu inda ake abin da manyan kamfanonin kera motoci suke an fahimta shi amma dole sai an bashi kuɗin gaba ya za ka bashi kuɗin ne ba wai sai ya kawo bane a bashi kai za ka siya da dan araha shi kuma zai haƙura da ɗari riba kaɗan da zai samu domin bayi da komai ga shi an azurta shi an ba shi kuɗi da yawa an fahimta ku ba a kiransa bai'u bai'u salam ya fi taimakon mai siye domin za a kawo masa araha amma kuma yana taimakon mai sayarwa ma domin kamar da nake dama bayi da komai amma azurta shi lokaci guda ko da bai samu riba da yawa ba dai alhamdulillah yana da wahala dai a ce ya tashi a tutan babu sai to sai na uku aka ce ko ajal na farko ko me wanne ne bai'ul ajal to shi ko bai'ul ajal aka sin bayu salam ya yake ya za mu sani ya misalinsa. gaskiya ne shi kuma bai bai'ul ajal ko bai bai'ul ajal akasin bai salami wabi shi za ka saya ne bashi hmm? tun da za ka saya bashi za a kawo maka kaya yanzu a kawo mini motoci ɗari kaga na biliyoyi kai ni ba ni da komai kai kuma ina da kuɗin da amma yanzu a kamin motoci na saya miliyan biyar biyar misali amma ta yi a kasuwa motocin nan ba za su wuce miliyan hudu ba amma ni na saya su miliyan biyar biyar saboda za a kawo min motoci ba tare da na ba da kuɗi amma za mu yi ittifaki zan biya bayan wata shida ko bayan wata uku ko bayan wata ɗaya ko bayan ma sati uku ko bayan shekara ɗaya gurgudun yadda ka muka yi tufaki ni riba ta yanzu an tara mini arziki saboda haka na je mallaki wannan duk da na siya da tsada ta yi na zan sayarwa ɗan riban da zan samu dai ba zan da ya faɗi ba ko amma zan ɗan fitar da wani abu shi kuma mai wannan ɗin ɗaya ɓangare shi kuma mai ribansa shi kuma da ya sayar bashi duk da yanzu ba zai samu kuɗin ba sai bayan wata shida ko sai bayan shekara ɗaya alhali kuma yanzu ya ba da biliyon don dole sai ya bada abin nan ya fidda kayansa ya bada kuɗi to shi kuma wannan yawan kuɗin inda zai sayar watakila nawa zai sai da shi ba zai wuce miliyon hudu ba amma ga shi yanzu ya sai da shi ko miliyon shida shida ko miliyon nawa saboda kaɗan ɗan jira da zai yi ɗin nan shi ma bai tashi a tutan bawa ba yana zaune kun fahimci abin yawo haka amma za a yi cinikin dama da wannan ne duk ai duk salo ne shi yasa za ga akwai za a ce akwai bai umura baha na zo ne wurin kai mai kanti na zo amma za mu yi cinikin murabaha. ma'anan cinikin murabaha dole sai ka gaya min farashin da ka saya tsakaninka da Allah dolenka na sai wannan kayan miliyon goma to tun da ka saya yanzu za mu yi ƙoƙari ne kuma kan riba za mu ittifaƙi kan riba inda inda muka yi ittifaƙi da kai ba wani damuwa tun da kai da yanzu dai amma dole sai ka gaya mini menene yadda ka saya shine wannan murabaha yanzu zai rikicin mu kawai ni da kai riban nawa kawai za ka ci duk inda kan muka ittifaki a riban da riban dubu ɗari kawai za ka ci a riban miliyan biyu a riban miliyan uku ya yi tun da sunansa murabaha ne dole sai a ambaci farashi yadda aka saya amma idan ba bai murabaha ba ta yi ni miliyan ɗaya na saya in ka zo ka ce nawa ne sun ce maka miliyan ɗari sai miliyan ɗari ta miliyan ɗari ta ne ta dama ka sayan ba za ka tsara, so na saya miliyan hamsin kaga ya kaci riba wajen miliyan arba'in da tara a ra'ayin yanzu za a ce wani ya bugi hancinsa eh ya bugi hancinsa ai bugun hancin ba wai haramun ba ne akwai hanyar da za a bi bugun hancin ba zai zama to haramun an fahimta amma abubuwan ne suna da ƙa'idoji kowanne ne ya zama su an yi shi ne a bisa ƙa'idar yadda ke mutum kun gane muna sauran lokaci ne to bari mu tsaya nan ɗin na'am eh mutakallimuna masu ilmin tauhidi na ilmul kalam sune mutakallimun amma kuma wani lokaci a cikin usulun fiqh akan ce mutakallimun ana nufin jamhur waɗanda suka ƙirƙiri ilmin usulun fit a bisa ƙa'ida ta mantiki da kuma ilmul kalam wanda su ne jamhur wanda kan wannan imam shafi'i su ne kuma jamhur dai kamar Shafi'iya, malikiya da hanabila da mu'tazila duka wa'annan ana kiransu al-mutakallimun a babin ana maganar ilmin usul wato wanda suka gina ilmin usulin su a bisa usulobin abinan mutakallimun in kuma ilmin usul aka ce fuqaha su kuma na nufin hanafiya don su gina ilmin usulin fiqhun su ne bayan sun tara duk matsaloli na fiqhu da hujjojinsu daga nan sai suka takkara kowane matsala irin matsaloli da suke kama da hujja kaza zai iya za su iya shiga karkashin hujja kaza to akan haka suka gina ilmin usulun fik saboda haka ana kiran su al saboda kaga su anan ba al da aka sani ba a sauran gurare ko a mafi yawan gurare lokuta to wannan nan ake samun dan bambanci ya danganta idan ana magana akan harkar ilmin usulun fik aka ce mutakallimun ana nufin jumhur mu'tazila ana nufin malikiya ana nufin shafi'iya, ana nufin hanabila da zahiriya da sauran maluma su sun gina ilmin usulun fiqh a bisa ƙa'idar mantiki da ka'idar ilmul kalam su kuma hanafiya sun gina ilmin usulun fiqh su akan tsantsar ainihin fiqh da irin hujjojin da za a iya kafawa akan matsalolin fiqh saboda ka sai a kira su tariqatul fuqaha wayannan kuma a kira su tariqatul mutakallimin in kaga ya zo da ilmin usulul usul ana cewa tariqatul mutakallimin to ana nufin mu'tazila ilmin usulul usul ake magana amma da tsarin mu'tazila da tsarin malikiya da tsarin shafi'iyya da tsarin hanabila da tsarin zahiriya da tsarin mafi yawan malamai in haka ce tariqatul fuqaha ana nufin hanafiya akwai hanyar su bazdari da ake kira tsariƙatun jami'atu bai na tsariƙatai su kuma sun yi nazari yadda suka haɗa suka fidda wani hanya wanda ke tsakanin hanyar jumhur wato tsariƙatun matakallimin da kuma hanyar hanafiya akwai kuma hanyar shaɗibi shi kaɗai ne da hanyarsa ba ma wani wanda ya koyi da shi ita kuma shi ne samar da ilimin usulun suke a ta hanyar fitar da ƙa'idodi na da shari'a wannan kuma ana kiransa tsarikatun shaɗin ko a tsarikatun shaɗiniya an gani? ta na? alwani ne? a a shi alhakikun a kowane wuri ana nufin a ce ƙwararru wanda ilmi suka bunƙasa suke ƙware sosai su malamai ne amma ba kamar ordinary malamai ba malaman malamai ne malamai da yawa sun yadda suna gaba da saurin fahimta to sau da dama za su dubi wasu matsaloli ko ga sun saba mutane da yawa to wannan za a ce mata haƙiƙ wani guniwa ne shi ga abin da ya ce kusan ya wa na sauran malamai na al'ada wannan su ake kira mata haƙiƙo wato gunaye sosai cikin harkar ilimin musulunci irin su ilimin taimiyya irin su ibn al-qayyim wanda suna daga cikin da ake kira muhaqqiqun yawo na'am eh kokari domin su gyara in akwai yadda za a gyara abin da ya zamanto ba abin da za a yi dole a bar shi haka bisa ijtihadi shikenan magana ishtihadi ta tawo ana na ga kallon salamu sallallahu alaihi saboda irin yanayin wurin yayi matsi da na ga shi yake kawo wannan wane ne na bai wasu salam aiwa masu harkan filaye na na'am mhm. a to ai wannan kuma ana kiransa sai da abin da baka mallaka ba ai ba da sunan salam bane ai shi muskilar muskilar su kenan nan ba kuma su kadai ba ma hatta makwabta na masu kanti duk suna irin wannan shirin ka zo baka wani yazo zai saya baka da kaya sa'an nan ka yi ciniki lokacin baka mallaki kaya ba kai kuma baka ce masa dama salam kake masa ba saboda haka shi na ɗaukar wani kaya ne da ka mallaka sai kun gama ciniki kai baka da shi kai kama an gama ciniki ka sai yanzu ka je eh, abin nan makwabcin ka za ka samu ka sai shi kasa da haka wannan ana kiransa saya bai umala yambe wannan haramun ne su ma wannan masu filayen haramun ne amma da za su gaya musu yanzu fa ni iska nake sayar maka ba <laughs> sai mun gama shi <laughs> ba ga na ko na ba su da mai? sai ba haka ai ba haka eh, wannan haramun ne shi yasa ai dole sai a karanta ilimin cinikin dole ne a karanta ilimin cinikin a san abin <laughs> a lokaci ya kaya kuri su mun kashi ko kuma sai gobe da zai ka zama sai ɗan san mu dai da ba su da kirki kuma ni ma na san rashin kirki su imamu ala sunna wal jama'a ma mala abdul wahab na kano shi ma ya san ya san rashin kirki ɗan san mu bari muku wannan daɗi ku ya kuri ba malin suna jama'a farkon dawarsa daga madina majalisun karatu ana karatu to bai da mota cikin ɗaliban da ruwa akwai masu zai da motoci ɗan zambo to sai aka ya kamar sai a sawa malam mota aka yi ta kokari da aka hada kuɗi to shi wannan sai ce tun da gawa ne <laughs> shi almajiri saboda aka aka sawa malam ta yana da mota wani balbu aka kawo wani balbu tun da aka kawo mota ba da kullum kullum mota babu kuma gazan balbu ga nauyin tsiyada ba ko tura ta aiki ne bilin tana <laughs> saboda haka dai balbo ne tun da ta zo ba ta yi wani amfani ba sai wasu ka fara bincike suka fahimci cewa ah, wannan balbo kan alhaji wani ai ta yi wajen shekara biyu ba a mutu tana gare din kan nan yanzu irin sai kasar wa malam ba su da kirki kuma dan sambo da ba kai ko ni ma na sha wahalar dan sambo eh wallahi don ina tunawa shekarar da na gama abin nan digiri aka ɗauke ni masters mun yi shekara guda dama ana ba da kuɗin da za a kama kuɗin haya kuma aka bayar za ka samu riba gwargwadon ɗakin da kike so ne ko gidan da kike so ta zuwa abin da gwamnati za ta baka ita za ta baka gida ne na kuɗi da yawa to mu dai mun samu wannan gata kafin mu zo dama haka ake yi amma mu da kuka zo shekara ɗaya kawai muka samu wannan gata to akwai wani masoyi na da yake har direba ne sosai ke ta zuwa abin da za a yi idan yana da kuɗi a aiko kuɗi da za a sai pikop wannan pikop zai taimaka za a yi kasuwanci da shi musamman lokacin rani ka kafin na dawa ma an gina min gida mai kyau da wade saboda ɗin wannan kuɗin na zo na canja kuɗin nan don an yi cinikin pikop ɗin ne naira dubu ɗari uku da sittin a lokacin takardar kuɗi mafi girma ita ce naira ashirin ko naira hamsin ɗin nan ba a yi shi ba saboda haka ina tunawa nan hotoro masu canji da da dawa mu saba da su haka amin canjin naira dubu ɗari uku ɗin nan da wani abu buhuna buhuna kuɗin haka suke da haka sati wani ɗan sambo ba zai na ga muku nan ba ba mu fikon a fi wata tsohuwar fi kofi ni dai na tabbatar muku ko kuma ba ambara da wannan fikon ɗin Allah ya muhammad ɗan san ku ji tsoron Allah <laughs> amma dai ba sani wata kila ko ɗan sambon gida su suna da kirki ai ba gaman na motoci ba na? ah ka dauki duk abinda muka waɗannan ne? subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk